Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar muku da sa na Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarun. Majalisar Dokoki ta kai wa gwamnati shawarar dokar tsarin aiki kan incin samun ciyarwa a kasar Nijar domin ba da ra'ayinta za ku ji ƙarin bayani a cikin labarun. Ƙarshen lokacin damanar nan jihar Maradi tuni Makyaya sun soma dawowa zuwa ga wuraren noma za ku ji ƙarin bayani a cikin labarun. a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman za mu je gundumar sambaira jihar doso inda 'yan mata da ke karatu ke barin karatun su zuwa haƙo gishiri duniyar jaridu na ƙasar niger na cikin zaman makoki dalilin rashin 'yan jaridu biyu da aka yi. Buli Adamu Ide, 'yar jarida a yaren Faransanci a gidan rediyo da talabijin Bonferai da tabardoran duniyan nan jiya a Wagadugu, Burkina Faso, labarin da muka samu a jiya kenan a kan talabijin Bonferai da kuma fanna Kasim 'yar jarida a yaren Barbarci da ke nan Voix Sahel ta rasu ne a ranar Talata da Marete a nan babban birnin Yamai labarin da muka samu a lokacin labarin rediyo na vuadi Sahel na karfe ɗaya a ranar jiya Laraba. Shawarar dokar tsarin aiki kan incin samun ciyarwa a ƙasar Nijar da ɗan majalisa Ibrahim Yakuba ya kai wa majalisar dokoki an aikata zuwa ga gwamnati don jin ra'ayinta. Magatakardar ƙungiyar farar hula Alternative Espace ya goya wa wannan dokar baya ya bayyana mana jagororin tabbatar da incin abinci da hanyoyin kare wa'annan incin. Musa Tangari a rahoton Musa Hassan. Yana da mahimmanci a samu dokar tsarin aiki da za ta da farko fayyace menene 'yancin samun ciyarwa, me ya kumsa, me yake nunawa a kankare, menene ya tilasa ga gwamnati. wa'anni ne hanyoyin bi ga samun 'yancin lokacin da wannan 'yancin ba a mutunta shi ba idan aka amincewa wannan dokar kenan hakan na nunin akwai niyya mai fa'ida da ke nuna kowa ya tunkara ga kawar da yunwa ko kowa da rashin ciyarwa da sauransu lalle dokar kanta ba za ta sauya dukkan lamarin ba kai tsaye amma dokar na ba da tsarin da za a lura da shi kuma tana ba da damar a sa kira ko da yaushe zuwa ga mahukunta ya zan akwai dokar ko ba ita gwamnatin Nijar ya zama tilas ne gare shi da ya tattara bukatun abinci da zai iya domin kokowa da al'amarin yunwa. Kusan kashi ɗaya cikin uku na ƙauyukan da ke noma na jihar Zandar da ya kai ƙauyuka biyu cikin dubu uku da biyar an bayyana su da samun ƙaramcin ruwan sama na sama da kashi hamsin bisa ɗari a wannan shekarar. Wannan shine abin da ƙiyastin wucin gadi na noma na bana da ofishin ministan kiwo ya fiddo. Ga ƙarin haske tare da Alambanje Abba Isa ministan noma a rahoton Alikaita. Ruwan sama sun yi karanci a dukkan fadin jihar. A gundumar da magaram ta ɗaya ne aka samu ruwan sama sosai, amma kuma dogon fari da katsewar ruwan da wuri sun zo sun gurɓata al'amura. Ƙauyuka goma sha uku ne suka sami gibi na fiye da kashi hamsin cikin ɗari, wanda ya daidai da kashi talatin da hudu na ƙauyuka dubu inda ake noma a jihar. Ta hakan a fannin noma da cimaka an ƙudiri aniyar samar da shirin gaugawa na noman gandari, saka matasa matasa da mata a waɗannan ayyuka bunƙasa tsarin yin aiki a ba da abinci ci gaba da ayyukan ƙarfafa juriya na al'ummomi musamman sayar da abinci a farashi mai rahusa da kuma rarraba shi kyauta da gudanar da ayyuka don samun kuɗi da abinci. estin wucin gadi na gangamin aikin noma da kiwo na jihar maradi da satin da ya gabata ya nuna fara gangarowar dabbobi zuwa ga wuraren noma a cewar gwamnan jihar maradi da ya sabka zakari umaru domin kiyaye wani tashin hankali ya kamata a wayewa manoma da makiyaya kai ga rahoton muhammad mamman Muna watan Oktoba dabbobi sun fara dawowa ya kamata firfe da magajin gari da sarakunan gargajiya su bi wannan batun sau da kafa. Muna ta kokarin kula da yanayin da ke wakana a kudanci. Mun ma ɗauko duka masu sintiri na arewaci mun kawo su a kudanci. Idan dawowar dabbobin ya kawo wata matsala to al'amarin yana iya wuya a ciwo kansa. Kenan ya kamata a fara aiki tun yanzu domin wayar da kawo na ƙananan makiyaya da manoma da suke latin fidda albarkatun gonarsu da abin da suka samu kar su jira sai dabbobi sun zo sun canye abin ya zama matsala ko kuma ya haddasa fada kasar Nijar ta rattaba wata yarjejeniyar tsaro hannu tare da ƙasar Algeria a jiya a lokacin ƙarshen zaman taro karo na bakwai na kwamitin kan iyakoki Nijar da Algeria a Alje. Wannan yarjejeniyar za ta ba da damar samun wani sabon kuzari ga haɗin gwiwa cikin yaƙi da 'yan ta'adda, laifufukan ƙetare iyakoki da kuma 'yan fashi, a cewar Zin Serfawi. ɗan jaridar kafar alwatan wannan yarjejeniyar za ta ba da damar kawo ƙarshen rashin tsaro tsakanin ƙasashen biyu lokacin da ya hira da asma na shina ta waya. Ina ganin ƙasashen biyu domin amfanin kansu ya waje ba su ƙarfafa wannan hulɗar ganin a shimfiɗar yankin barazanar 'yan ta'adda har yanzu tana nan shimfiɗa ce ta fasa kwabri iri-iri kenan sai da hulɗar gamayya ƙasashen biyu suna kan bisa turbar cin nasara kawo ƙarshen rashin kwanciyar hankalin. Ina ganin yarjejeniya ce mai mahimmanci idan kuka lura da halartar ɓangarorin biyu a taron Alje da ya haɗa mahukuntan Najeriya da na ƙasar Nijar akwai kuma mahukuntan garuruwan na bakin iyakokin da ke fuskantar wannan al'amarin rashin kwanciyar hankali. Ina ganin gambizar matakan tsaro ne kala-kala na tsakanin yankunan hukumomin garuruwan kasashen biyu da haɗin gwiwar matakan tsaro na ƙasashen biyu da buɗi ga bunƙasar da yankunan. Ina ganin akwai damar cimma kawar da rashin kwanciyar hankalin da ke haddasa gurgunta zaman lafiyar. A garin Gaya domin mai da martani ga rashin ajojin ƙananan makarantu na gundumar ƙauyen Tunuga na al'umma. al'umma da masu kyakkyawar hali suka tallafa cikin gina ajoji na na kara tsarin da aka kafa tun bana Ƙar tsarin da aka kafa tun bara domin bunƙasar da yanayin ilimin ɗalibai Usaini Labo mashawarcin gunduma kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wannan tsarin a rahoton Fadal Alu. shekara duka ana yin ranhononi mun kai lissahi mun kai wani babban taro muka ce to waɗannan mutanen na garin tunuga wani kokari na zami musu mun kai nazari muka ce to gaskiya ranhononin ga muna taimaka musu muka ce to karhin mu bai kai na yin babban klasoshi ba amma tero definitive kuma mu kuma ba mu yin ranhon da an ka saba kenan mi tsaka tsaka mi na tsaka tsaka class payot a melore mai dan dama dama don ka shi na bare dai muka fara wannan nan garin tunuga makaranta primaire wajen hudu ne don ka gabar dai kowace makaranta tana da kalasa guda guda kenan kalasa hudu na ya yasa bana kuma aka tada makaranta muka ce to wanga tunda alheri na kuma an gani an yaba bar mu koma kuma shikenan muka koma muka maimaita wannan alherin da muka yi bara to babu hannu mai shuni mu na tsakaninmu muka ce kowa shi kawo daidai karhi ne daudawar kuwa maribi a zabarmanci na ɗaya daga cikin kayan miya da ake amfani da shi a ƙasar Nijar domin sa bakar miya ta yi daɗi. Yaya ake yin ta? Kambari Banjare ta bada amsar a rahoton Zainabu Abdu. Aikin da nake yi shine sarrafa doduwar batso da ɗiyan yakuwa bayan na dafa su sai in tace sannan sai in cakuɗa su da kanwa in sun tsuma bayan kwana biyu sai in saba su kuma in sake tsumawa washe gari sai in hudda in shanya in ya sha iska sai in murje in ya bushe sai in zuba cikin kwanuka in je talla yau shekaru na tamanin wannan aikin na fara shi ne lokacin da na zo ya mai ko ba komai yau shekaru ishirin kenan da nake wannan sana'ar diyata guda ɗaya ta ita ma ɗiyar ɗan uwa na ce ta iya yadda ake sarrafa dodowar ko bana nan ita take yi ta saba ta dawa ta shanya muna cibirawa kadago kadago dala goma har ma ishirin muna kaiwa kasuwar ballar yara muna sayarwa mun gode Allah har ma na sahili a cikin wannan sana'ar ai dai Matsalolin adana tsofin fina-finan Afirka shine kan karfin taron tattaunawa na Fesbako a satin da ya gabata. A cewar daraktan cibiyar ƙasa na fina-finai na ƙasar Niger yana da kyau a tattara da kuma maida su kan na'urorin zamani a ƙasar Niger, tunda suna nuna tarihin ƙasa. Ƙarin bayani tare da Alhaji Magori Sani a rahoton Rahilatu Sumana. a Fuskar Nijar ta fita sosai ta hanyar rumfar mu a kasuwar ƙasa da ƙasa ta sinema. Ta kasance cikakkar fuskar sha'anin sinema mu inda muka baza kolin kayayyakin sinema kuma wata dama ce ta kulla hulɗa tsakanin masu shirya fina-finai da 'yan wasan fim na Afirka. Mun kuma halarci mahawarori masu muhimmanci sosai musamman akan kayan tarihi na sinema na Afirka domin waɗannan kayan tarihi su ne abubuwan tunawa na nahiyar mu. Sai dai kash waɗannan kayayyakin ajiyar suna fama da matsalar mayar da su ta hanyar zamani adani da kuma aiki da su da ma tsarawa ko a wuraren ajiyar waɗannan kayayyakin akwai abubuwan da babu watakila sai dai wani gutsirin wani tarihi amma ba tarihin kammalalle ba alhali kuma idan an bincika kaɗan kaɗan za a samu cikakken tarihin kenan wani tsari za a yi a gaba kuma wani irin masu ajiya za a samu a nan gaba An soma wasan kallon ƙafa da ake kira Super League National na shekarar 2021 zuwa shekarar 2022 a ƙasar Nijar. Gungun 'yan wasa goma sha hudu ne suka fito daga dukkanin jihohi da ke cikin gasar. A ƙarshen ranar ta biyu gungun 'yan wasar Sahel Sporting Club na Yamai ne ke a kan gasar da bugu hudu. AS Police da AS Nijalek suka biyo baya. Espoir FC Zandar ta zo ƙarshe da shan kashi biyar. gobe Juma'a za a gudanar da ranar ta uku. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A Sambera jihar Doso a cewar wata lura da ofishin daraktar inganta mata da kare yara ya yi iyaye na sa yaran su 'yan mata da ke karatu aikin haƙo gishiri. Yawancin wa'annan ɗaliban na barin karatunsu ne dalilin wannan aikin, in ji Abdu shugaban ma'aikatar kare yara lokacin da ya hira da na Hadiza Hassan. Mun lura da a wagga kwamin ta Sambera yara na fuskantar wasu matsaloli musamman ma matasa 'yan mata. Ɗaya daga matsalar da ke damuwarmu ita ce amfanin da ake da yaran wajen aikin gishiri. Kun san da a cikin waga karkarar mata ne ke sarrafa gishiri a gargajiyance kuma ana zarcewa sosai bisa amfani da yaran wajen aikin. Sakamakon shine barin makaranta. Kawai za ka ga yaro ya gujewa ɗaukar karatu. Za ku ga a cikin aji mai ɗalibai biyar, sai a wayi gari da ɗalibi uku kacal. Aikin gishirin ya shafi manyan garuruwa guda hudu garin Sabera da kansa, Sabera Amfan, Gayan Kaina da Liso. A cikin wa'annan garuruwan mata musamman uwa yaran na amfani ne da su. A matsayin ku na shugaban ma'aikatar kula da kare yara wace rawa ce ma'aikatar ku take takawa bisa kare waɗannan yara da ake amfani da su. Ah Eh kwarai hakika tunda aka ba mu labarin al'amarin tun shekarar bara muka shiga fafutuka a kai saboda jigon al'amarin ya shafe mu a matsayin mu na ma'aikatar da ke fafutukar kare yara. Mun shiryar da wata haɗuwa da masu ruwa tsaki ga al'amarin da al'ummomin kansu da kuma mata jagororin al'ummar muka wayar da kansu dangance da aibin da ke akwai da sharuɗan da doka ta shimfiɗa. Mun je wurin mun gani da ido inda muka baiwa wasu su 'yan matan kyauta ko da ganin aunin karatun nasu na ƙasa kwarai sosai tunda kasan bai wuce biyar ba kenan ba a cewa kasan mai kyau ne tunda kun ga wani wajen ana samun aunin kaso takwas tara to ta ganan ne muka san da akwai matsala waɗanne matakai ne kuka ɗauka a halin yanzu A yanzu haka muna canja miyau da wannan al'ummar game da wannan al'amarin aikin gishiri. Mun yi wani ɗan madaidaicin babban taro, mun ɗau ra'ayin mutane, mun ma ba da shawarorin hanyoyin mafita. Al'ummomin su kansu sun ba mu shawarar abin da ya waje ba a yi, kamar batun kimiyyar da aikin gishiri, a taimakawa matan a ci gaba kuma da ɗaukar matakan hukuntawa. To gaskiya shine mu na ganin kar a sake fuskantar wannan wannan al'amari na amfani da ake da yara don yaran su ci gaba da zuwa makaranta. kwatankwacin labarin yau kenan sai ku tarbi labarin zabarmanci tare da Musa Hassan. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.